a taron manema labaran da ya kira a washe garin zaman da ya haɗa wakilan jam'iyyu masu mulki da 'yan baruwanmu da a ɗaya gefe shugabannin hukumar zaɓe firayim minista birjira fini mai mukamin shugaban kwamitin sai ndp ya bayyana cewa an ɗan fuskanci tayar da jijiyoyin wuya daga wajen wasu masu halartar wannan taro bayan da hukumar zaɓe ta sanar cewa ba za a iya gudanar da zaben na ƙananan hukumomi ba a ranar ɗaya ga watan nuwambar da ke tafe. sun gaya ma fartuttuka cewa sabili da matsalolin da an ka samu notaman na zancen babban bala'i da ake ce ma covid aikin nasu bai tahi yadda suka so ba sun yi dan leti shi zai sa ba za su iya yin zababbukan nan daya ga watan novamba kamar yadda suka saba sai suka ce za su nihi wajen goma sha bakwai na watan janvier 2021 to fartuttuka da dama sun ce wannan datkin ba ta yi musu ba ko kadan abun da suka so a yi wannan zaben tun ba a yi sauran zababbuka to an samu ɗan rashin jituwa saboda sini tana cewa ba za ta samu lokaci isasshen lokacin da za ta yi organizins wannan zaben ta yi shi a bisa ka'ida 'Yan adawa waɗanda suka shafe sama da shekara guda suna ƙauracewa zaman kwamitin NDP na kallon matakin na ɗaga wannan zaɓe a matsayin wata maƙarƙashiya da nufin baiwa gwamnati mai ci damar cimma gurin da ta sa gaba. Alhaji Ibrahim Yakuba shine shugaban kawancin jam'iyyun hamayya na Front Patriotic. Wannan ƙanƙanan hukumomi yau shekarar su tara da aka zaɓe su. yoshi za a cewa zaɓen da ake shirya a shekara guda ko a watanni a ce su a shekara tara ba su samu dama suka shirya shi ba wani dan Nijar zai yarda su mu wada hankalinmu ko abin da bai yiwa mun san shi wannan zaben ƙananan hukumomi yana yiwuwa in ba a yi shi ba shi ma munakisa ce da ake so a yi Ka ce na ce a tsakanin yan adawa da masu mulki a wannan lokaci da shirye-shiryen zaɓe suka kankama wata matsala ce da ka iya ragewa zaben ƙasar ta Nijar armashi saboda haka Bijira Fini ke sake nana ta kira ba mu samu ba yan adawa suka shigo tare da mu aka tantama ba mu so ba muna kiransu da babban murya su taho mu gamu mu ci gaba da shirye-shiryen zabubbuka gwamnati ta so lalle tsarin nan na farin a yi shi kamar yadda aka tsara shi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger